افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ya ku waɗanda suke da'awar cewa mala'iku ’ya'yan Allah ne mata, shin ku ya keɓance ku ne, ya ku mushrikai da ’ya'ya maza. kuma ya zaɓa wa kansa mala'iku a matsayin ‘ya'yansa mata, Allah ya ɗaukaka daga barin abin da kuke faɗa. Hakika, kuna ƙirƙirar zance wanda ya kai matuƙa wajen muni, kuna jingina shiga Allah mai tsarki yayin da kuke jingina masa ɗa, kuma kuna riya cewa a ‘ya'yan ma, nashi ‘ya'yan mata ne, don zulfafawa cikin kafirce masa.